بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta juma'a hudu ga watan biyar watan jimada ula bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in wanda ya daidai da sha ɗai ga watan ɗaya watan januware miladiyar isa ɗan maryam a.s. salam idan lisan ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha tara Allah muna maka godiya muna ƙara godiya akan ni'imomin da kai mana ka da mu musulmi kuma ka ba mu wannan rana mai albarka godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga musulunci ba mu kasance za mu iya shiryo ba ba don da Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu ba na shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai baya da abokin tarayya na shaida annabi Muhammad bawansa ne sallallahu alaihi wasallama kuma manzonsa ne badaɗayinsa ne yana daga cikin sa Allah ya aiko shi da shari'a da addinin gaskiya don ya rinjayar da wannan addini akan dukkanin addinai ko da mushrikai da kafurai sun ƙi. tsira da aminci da albarkoki na Allah subhanahu wa ta'ala su tabbata gare shi da iyalansa da duk wanda ya yi riko da sunarsa har ranar da addini zai yi amfani. Bayan haka ya ku ‘yan’uwa musulmi, ina muku wasiya da kuma ni na cewa mu ji tsoron Allah mabuwayi ga duk abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi horo kuma mu nisanci duk abin da Allah ya hana ina tsoratar da kaina da ku daga bin son rai da kuma bin shaidan bayan haka ya ku yan uwa musulmi mu tana magana a kan wasu ayoyi da ke ƙarshen suratul furqan wayanda suna koya mana wasu halaye wasu ɗabi'u na gari wa'annan su ne zantuttuka ko maganganun Allah tabaraka wa ta'ala da ya ci albarka da alkhairi na Allah sun yi yawa wane ne shi wannan da ya sanya muna wasu irin taurari a cikin sama bayan waɗannan taurarin kuma ya sanya muna wani irin haske su ne rana da wata sannan Allah ya sanya muna shi watan kansa ya zamo mai haske mai haskakawa wa'annan taurarin dukkaninsu su aka iya ce ma alburoj ko kuma masabkayyan rana da wata nan su da matsayin alburoj shi Allah tabaraka wa ta'ala ne wanda ya sanya muna dare da yini su zamo masu canjin aiki yanzu muna cikin yini an jima bayan awa takwas ko da haka biyu ba kana cikin dare Da wannan tsari ne na Allah yini ya wuce dare ya shigo lokaci ya tai shi ma daren ya jaye yini ya shigo wannan aiki ne na Allah da rahama da hikima kuma hikimar da ke ciki Allah ɗaya san iyakarta da Allah ya bar muna kawai yini gaba ɗaya mu ta rayuwa yini ba ba daɗin rayuwa da Allah ya bar mu da dare kaɗai babu yini babu daɗin rayuwa yaushe za a ji a nemo abinci babu lokacin nemo abinci cikin duhu komi za a yi in an bar mu da yini babu lokacin hutawa kenan sai Allah ya tsara cikin hikimarsa da tsarinsa ya tsara muna dare da yini suna canjin aiki amma wannan Allah ya yi haka ne ga wanda yake niyyar ya samu wa'aztuwa da ayoyin Allah ko kuma wanda ke gode ma ni'imomin da Allah ya yi mana Allah mun gode akan wayannan ni'imomin da kai mana. Allah ya ci gaba da cewa bayan Allah managarta bayan Allah na kirki bayan Allah na kwarai su ne Tafiyar su a ban ƙasa suna tahiya cikin aminci da natsuwa da kamun kai da tahiya ta musulunci sannan idan jafilai suka taso musu da fitina ko tashin hankali abinda suke cewa ba mu da fitina ba mu sun fitina zama lafiya su ne bayan Allah na kwarai ba su neman fitina su ba su tadda fitina idan mai tadda fitina ya taso musu za su bi hanyar da za su gama lafiya da shi bayan Allah na ƙwarai, su ne masu kwana sujjada ga Allah tabaraka wata'ala sannan su kwana suna sujjada suna tsayuwar dare ma'ana za su yi tahajjudi ko za su yi kiyamun laili aikin su kenan ba lokacin da suka kwana tun farkon dare har safe ba su wa kansu abin da zai karar da su lahira ba bayan Allah na ƙwarai, su ne masu cewa ya Allah ya Allah ka kwaɓa muna ka juya muna ka jaye muna ka kawo muna daga azabar jahannama ya Allah domin azabar jahannama azaba ce dawwamamma dawwaman mata duk wanda a ɗan jahannama to ya boni Allah ka kare mu ita jahannama Allah ya ce duk wanda ta zamo matabbata tai ta zamo wurin zama ne to wurin zama ne da matabbata ta sun yi muni ya Allah ka kare mu daga jahannama ya Allah ko kusa ga jahannama ya Allah kada mu ko labarin ta ya Allah ba mu da bukata bayan Allah na kwarai su ne wa'anda in za su ciyar da dukiyoyinsu ga iyalansu da ciyarwa ta taimakon addini ba su almubazzaranci ba su almubazzaranci ba za a yi abinci a yi wasa da shi a walakanta abinci sannan ba su tauye ma iyali haƙƙinsu ba su tauye ma iyali haƙƙinsu sannan wajen aikin alkhairi kuma suna gaba-gaba ba su tauyewa Allah ya ce su bayan Allah na kwarai za su zama tsakanin wuce iyaka da kuma takaitawa ba su wuce iyaka kuma ba su takaitawa har abin ya zan bai isa ba bayan Allah na kwarai ba su shirka da Allah ba su zuwa wurin bokaye ba su zuwa wajen malam gobe da nisa ba su bauta ma wani Allah tare da Allah ba su bauta ma wani Allah su bar Allah bayan Allah na kwarai duk wani nau'in shirka ba su ba su zuwa wajen bokaye kamar yadda wasu 'yan siyasa jahilai wawaye suke aikatawa jiya ake bani labarin wani dan siyasa a lokacin da ya wuce ya zo wajen boka shi gwamna zai yi a jihar boka ya ce gwamna ya ce ya ce an gama ka shirya ya ce na shirya ya ce to matakin da za a fara da shi ka kawo kura da ɗiyarta tana shan nono Kura za ka zo da ita ga ta ga ɗiyarta yana shan nono ka kawo mana ita da ita za a aiki ya ce ga haka kamalar wai mallan wai mallan wai gafa ta mallan ina ne ina wannan ya ce to lalle kan aiki ne mai wuya amma muna da masu yin aikin ya to gafa ta mallan mai agoron da za a bai ya ce dubu ɗari uku za ka ba su ba yanzu ba ne kaka tsaya tunanin wani na ba wanga zamanin na ba dubu ɗari uku za a badawa dubu da don iya yanzu na kila miliyan na ko miliyan uku ya ɗebe dubu ɗari uku kasa ya ba su a kawo mai kura aka ba shi lokaci lokaci ya dawo yana dawowa yana zuwa inda boka ya yi abin da aka yi na shiga kun san boka ba a ce mai assalamu alaikum ko yana shiga ko da ya shiga sai ya ga kura saure cikin ɗaki ga ɗaya ta can nono eh tsaye ta shigo mana ya shigo ta ga kurar kanan ya ce yanzu an gama aikin kawo kura za mu yi kwana goma sha kaza mu ne ma aiki kai ɗai zamuwa kowa bai wa aikin kana kai ɗai duk kana yi ɗaukar duk abin da za a yi duk rayuwarmu da abokan aiki duk kai adda ɗaukar su ya ce na yarda ya to za a yi ma aiki za ka ci gwamna amma akwai sharaɗi shiga wata malam ya a sharaɗi ya ce sharaɗin shine yanzu akwai kwana arba'in da kaza kamun zaɓe ya ce gaskiya na ya ce to za ka bar sallah kwana arba'in sai ta tsaye yadda ya gaba ya ce yi hmm? sallah ya ce e in bar sallah ya ce lalle ya ce ga ta malaman gawo mai nauyi na ga kaga rashin imani ya kawo shi yanzu wani imani ya sake shigo shi in bar sallah ya ce lalle ya ce gama ta malam ai ko na hilolin da nika iya yi ban iya barin ko na hila ban iya bari balle wajen da kaka son gwamna kana son gwamna kuma ka ce baka iya barin su mi kawo ka nan ga shigantakar banza ya samu dan siyasa ya mai cin mutunci ya mai faɗa na kwarai ya ce ga kurar ka na ya ce a gama ta malam na bar ma kurar to kuɗin da ka ba mu ya ce duk abin da na baku na bar muku ni dai ban iya barin sallah ko na hila ban iya bari na koma ga Allah in ya ga dama ya bani in bai ga dama ba in hakura ya komawa wa ya samar da shi Allah ya kubutar da shi yana da rabo wurin Allah to wanda Allah ya ganar ke ya gano wani shi bai gane ba yana cin ya shiga kuma ko shi gwamnan ko kashi goma gwamna oho to bayan Allah na kwarai ba su shirka da Allah duk abin da suka bi a duniya za su koma ga Allah subhanahu wataala don sun san shi ka ba da mulkin ba wani ba sannan ba su kashin kai bayan Allah na kware ba su kashin kai ba su shiryawa da masu kashin kai ba su shiryawa da masu kashin kai a kashe wani don su samu mulki sabanin yanayinmu na yanzu akwai ba da ne kamar satuttuka da na gabata game da irin wannan ta'addanci ni maganar laifinsu ne wallahi suna iya gyara ga matsala yanzu munan sakkwato mutum biyu ne fati biyu ne a manya-manya idan wayannan fatuttukan suka zauna suka yi matsaya kowa bai hita da makami an gama ba su iyawa suna iyawa amma suka kasa yin haka kowace tawaga za ta hita sai a samu ɗiyanku ba ɗiyansu ba ina sauraren wani jiya ɗan siyasa can ina sun kai taro wurno ina jawabi ina ji ne da kunne na babbana yana mai jan kunne ga 'yan area boys cewa babu ɗana ciki babu ɗan wane ya yi ta jero manya har ya kawo ga gwamnan jihar sokoto ce duk babu ɗayan mu ciki da haka kuwa kan ku kiyamun laili kaga in magana sai ta kai zuci ya kamata ya ba da shawara matakin da aka ɗauka na zakkuwa da su da makamai a janye mana sai a tahi da su da makamai kun san abin takaici sai a cika motoci da sanduna da adduna da takubba ga motar 'yan sanda gaba ga motar 'yan sanda baya da su aka zo ha a dawo wai don Allah in ɗan sanda yana na ina tambaya ce su mai aikinsu su an yadda su kai da bindigogi da a gasko to su ko waɗanga masu adduna su mai aikinsu kenan 'yan sandan ba su iya kare 'yan siyasa sai da waɗancan su ko hujjar su in ba su tahi da su ba ana iya kawo musu ta'addanci su za su kare su da sun haɗa kai kowa ya tsaya babu makami wa zai kawo ma ta'addanci aƙalla in dole ne sai an tayi da makami me yasa kowa bai bidan bulala bulala doki a aje cikin mota in an haga alama yan barazana kowa ya ɗauki bulala ta yayi tsaye ana sa ran da buloli za a kashe mutane a yi kashin kai to amma addafa kangafa yuƙafa takobifa ko karafa gorafa wallahi wani an fakkara mai gora ga kai an gama sai lahira da bale an kewa mai yuƙa ga 'yan sanda gaba ga 'yan sanda baya wallahi jami'an tsaron masu ji tsoron Allah in abin ka yi magana ne da wani ɗan siyasa yanzu sakwato muna da fati biyu manya fatin shugaban ƙasa, da fatin gwamnan jihar sokoto yau da wani abu zai faru ƙila yan sandar su ce su yi magana ga abin da ya shafi na gwamnatin sokoto sai a ce an shirya da gwamnatin tarayya da za a ɗauki mataki ga wasu waɗanda an na gwamnatin tarayya sai a ce an shirya da gwamnatin jihar a to shi ɗan sanda me aiki ne don Allah ba kare jama'a gaba ɗaya ba da za su tsaya tsakaninsu da Allah duk abin da an kawo na rahoton ta'addancin da aka yi kowane ne a ɗauki mataki a kai ne da don Allah abubuwa ba su kyau ba to sai suka dawo 'yan siyasa ka sai ya kashe gantaka da tambada da lalaci annan ɗan sanda da bindiga yana bayan mai takuba da adduna ana ɓaci ana kirita annan sarki ana ɓacin wanda aka ga dama don Allah an ɗaure mu ta'addanci gindi ko ba ɗaure ba an ɗaure da haka wa'annan jama'a su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah wanda ka ta yi kai mulkin jama'a da ƙarfi bisa ga dole ya za ka yi musu adalci ya za ka tsare tarbiyyarsu ya za ka kula da iliminsu ya za ka kula da dukiyarsu ya za ka kula da lahiyarsu bai bayyawa to shugabancin ya zan dole sai an yi don haka kira na yan sanda ku ji tsoron Allah aikin ku ba haka na kuka yi ba ai da za ka kama mutum yi magana ka ci kai ko ya min aiki za kai to yanzu ga kuna yanzu yan area boy su jagora gare su da adduna da ta kubba. to Allah ba ku taba gani ba ni na gani da ido na wallahi ga 'yan sanda da mota da bindigogi ga 'yan area boy da ta kubba da adduna za ana wurin kamfe wannan abin ya yi muni bai yi kyau ba bai yi daidai da al'ummar musulmi kuma ba ko ina adda irin waɗanga abubuwa ba mu dai nan waɗanga jahohin namu abin ya yi muni shugabanninmu na wa'azan fatuttuka manya Allah ya shirya mu Allah ya ganar da su su gane ba da yuƙaƙe da adduna aka shugabancin al'umma ba da ɗabi'unka da halayenka na kwarai kashe al'umma ba alkhairi ba ne to bayan Allah na kwarai ba su kashe rai ba su bayyuwa ga bayan Allah na kwarai su kashe ɗan adam ba su yin haka nan Allah ya haramta su kashe shi to ba su kashewa ba su yin haka nan sannan bayan Allah na kware ba su zina Allah mai girma da ɗaukaka ji duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗanga abubuwa da muka ambata kashin kai zina da sauran abubuwan da suka biyo to zai haɗu da zunubai a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma za a linka mai azaba ranar alkiyama kuma zai dawwama a cikin wuta yana walakantacce Allah ce sai dai wanda ya tuba yayi aikin kwarai Allah ce wanda ya tuba yayi aiki na kwarai su wanda suka tuba Allah ce Allah zai canza mummunan aikinsu a mayar da shi na kwarai sun yi ta'addanci ya shekaru yana taɓar gaza sai ya tuban mu Allah taubatan nasuha duk barnar da yayi sai a rikida ta saboda niyya ta da abin da Allah ya hanga nashi duk laifi ne sai a mai sai lada da zai mutu wannan lokacin sai aljanna in Allah ya Allah bai gushe ba yana mai rahama ga bayansa kuma yana mai gafara gare su Allah ce duk wanda ya tuba daga ta'addanci da sauran laifuka yayi ayyuka na kwarai to lalle Allah zai karbi tubarsa sai wadda Allah yi za su shiga jahannama su dawwama ciki cikin azaba to wannan ƙyacen malamai suka ce ga wanda ya aikata su gaba ɗai ya yi shirka ya yi zina ya yi duk sauran laifuka ya haɗa to zai shiga nama har abada babu shakka hakanan wanda ya shirka da Allah ya mutu da shirka bai tuba ba shi ma zai dawoma cikin jahannama hakanan akwai ƙyace na azaba mai tsanani ga duk wanda ya mutu yana aikata ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka na zina da kuma kashin kai amma dawwama cikin wutar nama ga wanda ya yi kashin kai ko wanda ya yi zina to shi wannan bai cikin waɗanda za su dawwama cikin nama. saboda nusus na alkur'ani da sunan manzon Allah sun bayyanar da cewa wanda ya yi abin da ba shirka ba in Allah ya ga dama yana iya yi mana Allah ka gafarta muna ka yahe muna ka shiryar da mu ka shiryar da shugabanninmu ka shiryar da al'ummanmu ka shiryar da jagororinmu ka ba mu zama lafiya ka shirya muna matasanmu ka ganar da mu abin da zai amfani mu duniyarmu da lahirarmu Allah ya ce bayan Allah da kwarai sune ne waɗanda ba su shaidun zur sannan in suka ga ana aiki na ta'addanci na batsa na shirme za su kau da kai wannan wurin ba a yi tare da su sannan in aka tunatar da su ayoyin Allah sun yi aikin laifi aka faɗa musu abin nan laifi ne za su tuba su bar abin nan don Allah ba su kau da kai su yi kunnen uwar shaggu ga wanda zai faɗa musu Allah mai girma da ɗaukaka ya ci gaba da yi muna bayanin bayan Allah na ƙwarai, Allah ce wallazina su ne waɗanda suke cewa ya Allah ka ba mu natsuwa a cikin zuri'anmu natsuwar idanu a cikin zuri'anmu da mukanmu, Allah ka sanya mu cikin mutane masu tsoron Allah ka sanya mu zan jagorori shugabanni ga mutanen kirki Allah ka sa mu zan mutanen kirki ka dawwamar da mu cikin mutanen kirki ka ganar da mu alherin duniya da lahira Allah ka ba mu ikon aikatawa masu laihuka Allah ka tubar da mu gaba daya hudubar tana da yawa amma saƙon da aka isar duk abin da ta farko ke magana ita ce ta ƙarshe take magana muna roƙon Allah ya shirya mu gaba Allah ya ganar da mu abin da mu gane ba yan siyasar mu Allah ka shiryar da su su gane mulki ba kwace ba ne. Allah ka bayar da shi duk da kai tsagi duk da ka kauce duk da kai wallahi sai Allah ya ga dama a baka kujeran nan da kaka nema in bai ga dama ba wallahi baka samu wataƙila kamun lokacin sai a kai ka tudun wada ya Allah zaɓe mai zuwa ya Allah zaɓe mai zuwa Allah ka zaɓa muna mutanen kirki ya Allah daga sama har ƙasa duk wanda yake alheri gare mu addininmu mutuncinmu tarbiyyar ƴaƴanmu iliminmu duk mu, duk wanda yake alheri ga jahohinmu da ƙasanmu da afirkanmu da najeriyanmu ya Allah ka bashi mulkinmu ya Allah ya Allah ka mu wanda ka son mu yana son ka muna so ne yana kana so ne ya Allah ya Allah ka mu mutanen kirki ya Allah kowane fati suke Allah ka karfafa su Allah ka ba su mulkin mu Allah ka ba su ya Allah ya Allah duk wanda bai da alheri gare mu wanda ka san ba shine alheri ba ya Allah ko milson da ya kai ko yana mutuwa ya Allah kada ka bashi mulkin mu ya Allah kada ka bashi shugabancin kasar mu ya Allah kada ka bashi gwamnatin jihar mu ya Allah kada ka ba shi gwamnatocin jihohinmu ya Allah kada ka ba shi sanatocinmu ya Allah kada ka ba su ƴan majalisarmu na wakilai ya Allah duk wanda babu alheri Allah ka yi waje da shi ya Allah الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فيما أمر ونهى وأهذركم من اتباع الهوى والشيطان ثم أما بعد فإن الخطبة تتحدث عن سبع عشر آية في آخر سورة الفرقان وهي قوله تعالى وهي قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وقوله تعالى وقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وأميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تهية وسلاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويرحمنا اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويرحمنا ولا تجعل ولايتنا في من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه واهدنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه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 babban ɗana Dr. Jabir Sani mai hula ya zo ya ziyarce mu a wannan masallacin Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara haɗa kan ahalin suna duk inda suke a Najeriya gaba ɗaya. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wow.